بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيدهم يتعيدون بها في كل سنة مرتين عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جعل لكم هذا اليوم عيد تفرحون وتمرحون وتصرون فيه لا تنسوا أيها المسلمون ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد عباد الله اعلموا أن أول ما تبدأون به في هذا اليوم العظيم بعد الصلاة ذبح أضاحيكم تقربا إلى الله تعالى قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا عباد الله كل من له سعة فليضحي لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فمن له ساعة ليذبح ليذبح فلا يبخل وله جدة في ذبح اثنين فلا يقتصر على واحد عباد الله إن من حكمة الأضحية إحياء سنة أبينا إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام والتوسئة على النفس والأهل والجيران والفقراء والمساكين والمحتاجين ومن حكمتها أيها المسلمون إظهار الشكر لله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أن لهم الأضاهي لهم أكل وصدقة وهدية قال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أيها المسلمون لقد كثر فينا التبرج والسفور وهي ظاهرة خطيرة جدا تدمر الأمة وتدعو إلى الزنا واللواط والاختطاف ولتعلموا أن الحجاب لباس شرعي حق لله تعالى لا حق لأب ولا حق لزوج ولا حق لحكومة إنما هو حق الله تعالى قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن التبرج بلاء والصفور وباء وهو صفة من صفات أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما الحديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله إن من الأمور التي تشكل خطورة على هذه الأمة البطالة البطالة البطالة وهو داء ووباء وبلاء على هذه الأمة قد دفع كثير من الناس السرقة والمحاربة والاختطاف يا شباب المسلمين يا شباب المسلمين ادفعوا ادفعوا وقوموا ضد هذه الظاهرة عن, أنفسكم قوموا واعملوا أيها الأحباب ومن طرق محاربة البطالة التعلم لله عز وجل ومنها فتح مراكز عمل للناس ومنها تدبير الناس على الصناعات ومنها الأدو والمساواة بين الناس ومنها أيها المسلمون القيام بحق, بحق تربية الأولاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم تقبل صلاتنا ونسكنا وصدقاتنا اللهم اصلح أهوالنا وجنبنا الفقر والجوع يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم أعده علينا أعواما عديدة يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ‘yan uwa musulmi ku sani wannan yini yini ne mai girma ya daga cikin nuka mafi girma a wurin Allah maɗaukakin sarki a cikin shekara ga baki ɗaya babu yinin da ya kai girman wannan yini a wurin Allah ya ku bayin Allah ne wannan yinin idin layya idi babba ya ku jama'a ku sani ba shine idi ba sa sabbin kaya ba shi ne idi ba yin alfahari a rayuwa saboda mutum ya fi manya-manyan dabbobi zai yanka ya ku bayan Allah idi shine wanda ke jin tsoron ranar gobe kiyama ranar tsayuwa gaban Allah ya ku yan uwa musulmi ku sani farkon abin za ku fara da shi a yau wani yini mai girma bayan sallah shine yanka dabbobinku da Allah maɗaukakin sarki ya hore muku domin ku sun shi zuwa ga ubangijinku Allah maɗaukakin sarki ya ce raƙumma da ake sokewa a matsayin hadaya ko layya mun sanya su gare ku daga cikin alamomin addini na Allah kuna da alheri mai yawa a cikin su ku ambaci Allah a kansu lokacin yankan su suna tsaye misali raƙumi kenan idan suka faɗi aka yanka su suka faɗi aka gasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ci sannan ku ciyar da wanda bai iya ku kuma ku ciyar da wanda ka zuwa ya ku roƙon nama ya zo a bashi shi ma a bashi Allah maɗaukakin sarki ya ce mu hore muku wa'annan dabbobi don ku zama masu godiya Allah maɗaukakin sarki ya ce namun wannan dabba ba zai isa wurin Allah ba haka ma jininta sai dai tsoron Allah da a cikin ku lokacin ya da shi ke isa wurin Allah Allah maɗaukakin sarki kama haka ya hore muku wa'annan don ku girmama Allah maɗaukakin sarki bisa ga shirye da Allah ya muku Allah ya ce ai bushara ga masu ihsani ya ku yan uwa musulmi duk wanda adda zarahi wanda adda hali ya yi layya saboda an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce duk wanda adda hali duk wanda adda zarahin yin laye bai yi ba kada ya kusanta masallatai yammu wannan kice ne mai girma ga wanda Allah ya hori ma bai layya ba layya ba ta da alaka da aure layya ba ta da alaka da mata tana gida ko bata gida layya ibara ce ta Allah ga wanda Allah ya hore ma wanda Allah ya ba zarafi ya ku bayin Allah duk wanda Allah ya hore ma zarahin yankan dabba biyu ya yanka biyu kada ya tsaya guda wanda Allah ya hore iya yadda haka nan kada ya tsaya ya buɗe gaba bisa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan yini mai girma babu ibadar Allah ka son ya gani irin yau wadda wadda kai wato yanka dabba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ku bayan Allah ya daga cikin hikimar layya wadda musulmai suke yi a yau shine rayar sunnar babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu masoyin Allah ba daɗayin Allah maɗaukakin sarki sannan daga cikin hikima ta laye yan uwa musulmi shine yalwata ma rayuwa yalwata ma iyali yalwata ma makwabta yalwata ma talakawa da miskinai da mabukata wannan yinin ya ku bayan Allah a cikin wayannan kwanakin na daga cikin hikimar wannan ibara ta layya bayyana godiya ga Allah madaukakin sarki ya ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani naman dabban layya nama yadda ake ci nama yadda ake sadaka nama yadda ake yin kyauta hadda wanda baka sani ba har da kahirai adi ba a ba su wannan nama saboda kyauta ce manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce ku ci ku yi sadaka kuma ku aje ya ku bayan Allah subhanahu ya ce ku ci kuma ku ci yadda mabukaci wanda a fakiri ya ku yan uwa musulmi hakika tsiraici ya yi yawa a cikin matanmu babu shakka yan uwa musulmi rashin kuya na sutura ya bayyana a cikin tuwahin yayan mu musulmi ya ku bayan Allah ku sani wannan wani al'amari ne mai haɗari wanda yake ruguje al'umma ƙimata da darajarta saboda yana kira zuwa ga zina yana kira zuwa ga luwaɗi yana kira zuwa ga yaɗe ya ku bayan Allah ku sani hijabi ba hakkin uba ba ne hijabi ba hakkin miji ba ne hijabi ba hakkin hukuma ba ne hijabi hakkin Allah ne Allah ya yi umarni a sa ko da miji ya ce ɗebe hijabi ki gaya mai cewa ba hakkin ka bane mai gida ya haƙuri hijabi hakkin Allah ne ko da uba ya miki yayi miki gale ki ce baba sayo min hijabi saboda Allah ya ce a sa hijabi a ruhe jiki in baki sa hijabi ba ke za awa azaba ba ubanki ba illa za a yi azaba saboda ya hana ki amma ke ma za a yi miki azaba saboda kai kisawa ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah ya ce ka faɗa ma matanka ka faɗa ma ƴaƴanka da sauran matan mumine ga baki ɗaya su kusanto da manyan riguna su har ƙasa sun jikin jikinsu baki ɗaya wannan shine mafi kusa a gane su matan kirki ne ba za a cuta musu ba na rantse da ubangijin da babu wani ubangiji ba shi wanda ba shi ba lalle tsiraici da mata suke yi bala'i ne kuma alloba ne sifa ce daga sifofin yan wuta wanda yake duk matar da kike irin wannan to ta sani manzon Allah saboda ya tabbatar cewa ai wuta ce in ba su cikin jikinta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi mai tsawo manzon Allah ya ce akwai nau'i biyu yan wuta ne ni ban gansu ba amma suna nan ta hei. daga cikin su manzo Allah ya ce akwai mata ga su da tuwahi amma kuma tsara suke tahiya wannan shine zamanin muke gani wanda manzo Allah bai gani ba manzo Allah ya tabbatar da yan wuta ne ya ku bayin Allah na daga cikin abubuwan suke kawo mana hadari a cikin wannan al'umma tamu shine zaman banza zaman kashe wando zaman babu aiki babu aikin daji babu aikin kasuwa babu babu aikin gwamnati mutum ya zauna karkashin ice bai da aikin yi wallahi wannan bala'i ne al'umma tana wato cutuwa da irin wannan ya ku uwa musulmi da yawa daga cikin barayi wannan ya iza zuwa ga wannan sun ƙi yin karatu sun koma sata wannan ya sa shi ke sa ana fashi shi ke sa ana kidnafin saboda rashin aikin ya ku matasa musulmi ku yi ƙoƙari ku tunkuɗe wannan mugun aiki ta hanyar tashi ku yi aiki ku tashi ku yi aiki ya ku yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin ka zaman banza shine zuwa ai karatu a yi karatun boko a yi karatun addini daga cikin hanyoyin ya zaman banza yan uwa musulmi akwai buɗe wuraren aiki daban-daban akwai kama aikin daji akwai kama aikin gina akwai kama aikin sai da wasu abubuwa wanda mutum kada ya zana zaman banza ya ku yan uwa musulmi shine akwai adalci da ya zo tsakanin mutane ɓangaren hukuma kenan na daga cikin abin da zai kawo mana ƙarshen wannan matsala shine tsayuwar uwaye da hakkin da Allah ya ɗora musu tarbiyyar 'ya'yansu da matansu da duk wanda a ƙarƙashinsu. saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku masu imani ku kare kawunan ku ku kare kawunan iyalin ku daga shiga wata irin wuta wadda ke wannan irin wuta makamashin shine mutane da duwatsu Allah maɗaukakin sarki mana kariya ya ku bayin Allah muna roƙon su gane wata ala ya amsa mana wannan sallah Allah ka rubuta wa shekaru masu yawa ya Allah ka anshi yanke yanken mu ya Allah ka yi sallolin mu ya Allah ka yi sadakan mu Allah ka gyara halayen mu Allah ka yi su da talauci da gare mu ya Allah ka kwanciya hankali zama lahi a cikin ƙasar mu Allah ka zuba arziki mai yawa a cikin wannan ƙasa mu ya Allah Allah kai ma arzikin shiga kai ma shiga a ra tashin kiyama ya Allah ka maimaita sau a wannan shahru masu yawa ya ubangiji Allah Allah ya kama daga sharri kowane iri kama zama lahi a cikin ƙasar mu ya Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. أنكم نعم ليك أتما السلام عليكم يا شيخ rankaiti rankaiti barkan mu dai Allah ya amsa mana Allah ya karba mana Allah ya maita mana assalamu alaikum wa alaikum sai assalamu alaikum barkan mu daga niyya Allah ya amsa mana eh baba assalamu alaikum